ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون kuma tabbas mun ba Musa a taura sannan muka biyo bayansa da manzanni muka ba Isa ɗan Maryam ayoyi bayyanannu waɗanda suke nuna gaskiyarsa kamar raya Matatu da warkar da wanda aka haifa yana makaho da warkar da mai kuturta muka ƙarfafa shi da mala'ika Jibrilu, yanzu ya ku bani Isra'il, duk lokacin da wani manzo ya zo muku daga wajen Allah da abin da bai dace da soye-soyen zuciyarku ba, sai ku yi girman kai da gaskiya, ku yi girman kai ga manzannin Allah, ku ƙaryata wasu daga cikinsu, ku kashe wasu daga cikinsu.